mana godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan tarbiya ta zaɓe goma sha tara ga watan Ramadan. Hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wanda ya daidai da takwas ga watan Maris miladiya dubu biyu da ishirin da shida. Muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke kuma kasuwa a cikin lokacin tabbato domin ci gaba da tafiya a ƙorani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun muna cikin turafin cin kulkomiya kenan za mu tashi aya ta goma sha hudu kamar yadda za mu ji a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن wa min al-qadidun kuma akwai karkatattu ta cikin mu wato kafirai kamar yadda cikin mutane ma ake samun kafirai faman aslama suka ce to duk wanda ya musulunta faula'i to wa'annan taharrar rashada su ne waɗanda suke nufi sabon shari'a wadda za ta kai su zuwa aljanna Allah ta kai mu aljanna wa amma al-fasiqun amma tarkatacci kafirai makanu da su sun kasance hatsaban makamaki suke da jihar jihannama ga wutar jihannama Allah kai mana tsari da zama makamakin jihar jihannama wa'anda wai tsakamu su waɗannan kahirai inda sun tsaya tsayin daka ala tsarifaki bisa ga tafarkin musulunci allah ce da tsainahun da mun shashe su ma'an tsadakan ruwan sama masu yawan gaske da mun yalwata musu dukiya da mun na musu rayuwa ta duniya da ta lafiya saboda ka duk wanda ke bisa gode da ubangiji ya tsaya bisa tafarkin musulunci to rayuwa ce za ta yi kyau a nan duniya in ya je lahira kuma zai isko rayuwa mai kyau Allah ke yi da sinahun domin mu jarraba su fiye a cikin wannan arzikin da za mu yalwata musu wanda ya musulunta sai ana yalwata mai arziki saboda mai don ya jarraba shi gani ubangijin nan da ya yalwata mai zai mai ɗa'a ko ba zai mai ɗa'a ba wa mai yi ƙwarin arziki da rafi duk wanda ya ba da baya ga bayan bauta wa Allah Allah ke nazluhu ko kuma ya nazluhu Allah zai shigar da shi azaban cikin wata azaba sa'adan mai tsananin wahala gaske وأن المساجد لله وأن المساجد الإنسان zikiri ake zikirin Allah ake cikin masallaci sannan kuma a yi sallah a cikin masallaci to duk wani al'amari da ba na addini ba ba ya halatta a yi cikin masallaci nana so a yi wani mitin wanda wannan mitin bai da dangantaka da addini mitin 'yan siyasa ba a ɗauka a kai cikin masallaci amma inda mitin din da za a yi ya a addini to sai a je cikin masallaci a zauna a yi wannan mitin din makaranta ake so a buɗa al'amarin ne na addini za a yi a je cikin masallaci a zauna domin a tattauna a ga yadda za a yi da bane ana so a samu tsaro a cikin shiya ko kuma a gari ana iya zuwa cikin masallaci a zauna a yi miki a tattauna a ga yadda za a yi da bane don samun tsaro abin da ya fi addini ne idan ba mu zaman lafiya to ba iya yin addini saboda haka masallacin Allah abin da ake ciki kawai shi ne ibada Allah ya ce wa annahu lamma qama Abdullahi kuma yadda lamarin yake a lokacin da bawan Allah nan shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam qama ya tsaya a cikin sallah yad'uhu yana bauta wa Allah sai aljannu suka zo suka isko shi suka ji yana karatu a cikin sallah karatu mai ban al'ajabi mai ban sha'awa suka ce to lalle ku yi shiru ga abin da yasa aka hana ku zuwa saba mu musato saurari suka zo suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa Allah ce ta mutum kusa يقولون تذنب لما ينتاه alaihi a kan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake aza majaki taku a kawar sirri a aza to kuma haka suka zo suka yi taro suka yi dandalo da annabi sallallahu alaihi suna saurare Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma ku wadannan kahiran maka da ire-iren su waɗanda ke bijirewa game da alƙur'ani sun ke cin karɓar ko Allah suna wa alƙur'ani izini ka ce musu inda ma ku sani addu'u rabbi ni ubangiji na ne nake bautawa wala ushriku bihi ahada kuma ban yi mai tarayya da kowa a cikin bautan nan da nake mai in ku za ku wa Allah tarayya da ku je yi kuma za ku ga mummunan sakamakon tarayya da kuke mai ka ce أتم hayyau inni ni muhammad sallallahu alaihi wa sallam la amliku lakum darban Bani ni iya kike ko wata cuta dan Allah ta ji azabtar da ku Bani ya iya kwato shi yasa tun a duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya hau dukkan safa yana kiran kwarai jawa zuwa ga karɓar saƙon Allah ko wata kabila ya kira sai ya faɗa mata cewa an tsiri da suke minan nan ku tsamar da tarinku daga wutan nama ya yi ta kiran kabilun kwarai shawa ɗaya bayan ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam bai huce ba sai da ya kira sunan ya kai fatima ya ce mata ya fatima ta ce na'am yadda in kiri na saki min Allah wallahi ki tsamar da kanki daga wutar jahannama yadda mata la amliku laki min Allah shay'a ba ni iya tunkuɗe mutu wani abu daga azabar Allah in Allah ya kanta azabta da idan kiyar manzo sallallahu alaihi wasallam nan na Fatima ita ce shugaba ga mata matasa cikin aljanna tun gaba ɗaya fata mai ta aiki gaban su amma sai da annabi ya mata kaje ne ko ba ta tashi tabbata wa Allah ba in Allah kan mata zai azabtar da ita to kan ta ce ba ba dokin ka da ke ba ji ya azaba saboda haka kowa shi ga sai da ne mabauta wa Allah mabauta wa Allah to Allah bai kire mu ba da zarar ya kire mu to shi ke nan maganin cewa ke tuwo da ka buga su ba rannan ke tuba Allah bai da karfi ba saboda haka mutum tsoron wannan wani ne, sannan ba ni ya jawo muku wani amfani wanda Allah bai tashi ba ku ba Allah shi ne mai amfanarwa ɗan wata rashin lafiya ce da azaba kuma tun daga Allah ne قل ألا تهيئ سكا ودعوه inni ku sani ni dan kuma ɗanku kuma jikanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan yujirani min Allah ahad babu wanda zai iya turkuɗe mini wani abu na azabar Allah in ya tashi azabtar da ni kasancewa ina kagare ku to ba ku da ije min azabar Allah ko ina ɗan uwa gare ku ba ku da ije min azabar Allah ko ina jika gare ku ba ku da ije min azabar Allah an ajida min dunihim mulkahada kuma ba ni samun wata mafaka da kuma malaka min dunihim kuma bayan Allah babu inda za ni ma azabar Allah saboda haka aikin nan da Allah ya sani ba mai sa in dakatar da wannan aikin na isar da manzanci zuwa gare mu manzo sallallahu alaihi wasallam yace illa balaghan min Allah abin da nake iya yi muku shine isar da manzanci min Allah daga wurin Allah manzancin da Allah ya bani cewa je ka kai makwai shawa da kuma duk mutanen duniya da aljannatu gaba daya to aikin da nake yi mu kira to kuma ga manzanci na ina isarwa wanda ya karbi wannan manzanci ya yi imani to na amfanar da shi wanda ko bai karɓa ba to ba abin da zai yi bari wani zalati ne da kuma sakonnin ubangiji abin da nake iya muku kenan isar muku da sakonni daga wurin ubangiji amma ba man ya'budillah duk wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya kuma ya saba manzo Allah shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karban tauhidin da aka nema daga gare shi to sani fa inna lahu da jahannam yana da jihar zama da fitar da rajulani kuma idan ya shiga ciki aka zaune sai kuke ran nan ta zama to kalin yana ya mai da kuma yake a cikin ta abada har abada babu iyaka hatta idza ra'aw ma yu'adun Allah ya duk wa'azin nan da ake wa kafiran Makka da ire idan ba su ba suna nan bisa da kafin har lokacin da suka ga abin da aka yi musu alƙawari har sai sun gani da idanun su kiri ke ne cewa azaban nan ta duniya da aka yi musu alƙawari tun nan duniya Allah zai fara azurkan da su to suna nan bisa kafircin su har sai da suka fara ganin azaban nan tukuru hatta idza ra'au ma yi adu har sai sun ga abin da aka yi musu alƙawari na azaba a nan duniya yakin bada aka karkace su aka zo gudu suka sha kashi aka zo hazab suka zai sha kashi da sauran kuka da aka yi sannan kuma ga ranar lafiya ba sai alamu a wannan lokacin da suka ga azabar da aka alƙawari ne za su gani. man abu abu na tsiran wane ne mai mataimaka masu rauni su ne da mataimaka masu rauni kokon muhammadu sallallahu alaihi wasallam da magoya baya ne wa aqallu adada kuma su wane ne ke da ƙarancin adadi su kayan adda ƙarancin adadi ko ko muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da magoya bayan shi da karantuwa da karami alaihi da aka zo yakin badar musulmi kari uku da goma sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar ko da sha shida ko kuma da sha bakwai Kasu ne kai kari uku da shirin ba wanda dai musulmi duk gaba dai wanda yakin badar amma sun yi dubu da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo ya tsaya cikin sallah ya sallah ya daga hannu yana roƙon Allah ne ya kawo musu agaji Allah ya kire Jibril ya ce ina kake ce ne ce faza kimin mala'iku dubu a ce a kama mu Muhammad ya yi aka nemo mala'iku dubu an mara ya yaki Allah ya ce Jibril ina kake a kara su kai dubu uku suka kai dubu uku yaƙi na cikin yaƙi Allah ce a ƙara zubai dubu biyar aka ƙara mala'iku ɗaya ɗaya ɗaya har dubu biyar suka zo suka kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaƙi ina adadin su ina adadin kafirai kafirai sun dubu da kai to mala'iku dubu biyar Allah ya shigo sannan da mala'iku da su kafiran suwa ne ne suka ji ƙarfi ko suwa ne ne suka ji rauni kafirai su an da rauni inda Allah ya ga dama wannan ranar da babu kafiri guda da zai koma gida amma cikin ba Allah sai sa wasu kayan suka tsere suka koma da labari gida suka kai labarin irin bala'in da suka gani badar ba su yi zaton musulmi na iya musu haka nan ba inda sun san da haka nan tun farkon da aka ba su shawara cewa ku koma gida abu su fiya da ya ɗauko dukiyarku da ƙasar sham zai kawo muku gida Muhammadu ya je ya kare shi to ya kunce ya samu wata hanya ya zuna ne muhammadu bai ko ne ba sama ta ku kai hakuri ku koma gida inda sun san za su sha kashi maza to da sun san sun koma gida amma suka ce ina ai muhammadu ya yi kadan bai kada dukiyar wata kwaji suka ce yau sai ya gane cewa ba kowa ce ba da suka zo sun suka gane cewa lalle ba kowa suka da cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi a kowa bai shi an tare da Allah saboda ka duk wanda an tare da Allah to Allah kuna tare shi wanda rafa mai Allah yi قل إن أدري أقريب so da ya kashe mana kai da tashi alkiyama bayan azabar da za a yi mana idan ba mun imani ba to yau ne ta tashi alkiyama nan ku sani ko ko da nisa yace ba sani ba Allah ce wa da musu ba sani ba wata shike ko ne su fike ilimin na da wani dan kuna imani ku yi dan ba ku ku ba ku sani ba da ba Allah shi ne masa ni gani abin da zai faru zuwa a jama'a Allah kaɗai ne ya sani bale da na ce gobe bale a ce dini bale a ce wasu shekaru da ke tafe to gaibi ne Allah kaɗai ya san mene ne zai faru iyaye mata da yan uwa mata yanzu haka wata ta shirya duk abincin da za ta yi na buɗe baki amma ke tabbas ne abincin da za ta yi nan ba a samun canji ko ana samu za ta kai lokacin buɗe bakin har da abincin ko ba za ta kai lokacin buɗe bakin ba Allah kaɗai ne ya sani kille ne kawai mu mana shiri in Allah ya cika niyya shi ke nan shirin da muka yi sai ya gudana in ko Allah bai cika niyya ba to ko shirin ba ba a yi ko kuma za a yi na samun canje-canje saboda haka ba zai tsoron Allah wurin karatu ake ai haƙuri da juna ai haƙuri da juna wurin karatu ake sa wanda ya tashi da jini ai haƙuri da juna ai haƙuri da juna wanda Allah subhanahu wa ta'ala shine masani gaibi ta zo wa mu zuwa makaranta akwai hanyoyi daban-daban da za mu iya yi ɗan mun san samu abin da wata cuta wata hanya da ba wani hanya da sai dai mu ɗauki hanyar da ba ita ba amma dai ke ba mu sani ba ana kanku ya mu sai a ji da wata cuta ko mutum ya taka tsaya ko ya wada kwata ko kuma ya wani haɗari ne don bai san laifi ba sai da ta kai ba hanyar ganin na samun ji ma zuwa makaranta ba ko yau ne bi ce da hanyar ba ai da na sani na ba biyo ta ba to ba ji san laifi ba wannan kada ya san laifi saboda haka ba ta haƙuri da tunan فلا يذنب على غيره أحدا سنة الله laifin kayan da gaibi ne ga kowa ya gwada miki abin da zai faru nan zuwa gaba ba a sarki ba illa manar da ba na rasu fatin sai wanda allah ya yadda da shi na rasulun manzo ne daga cikin mala'iku sai allah ya sanar da shi gaibu je ka kai sako wani kaza na abin da zai faru lokacin kaza ko kuma daga cikin mutane Allah ya sanar da manzo daga cikin manzanni ne kai manzo ya zo muku da sako ya kawo muku cewa ga sakon da Allah aiko ne da shi zuwa gare ku wanda ya karba ga abin da Allah zai yi wanda ko ya kiya to ga cikin da Allah zai yi in ba manzo ba ba wanda Allah ke sanar da shi fa inna hu shi manzo idan Allah ya aiko shi yafduku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan sai ya sa mai masu ba shi kariya daga cikin mala'iku gaba gare shi suna nan da suna ba shi kariya daga duk wani kan ta'adda da zai mai ta'addanci sannan wasu kuma na baya su sa shi saka ina wani ɗan ta'adda da zai gifta mai duk wanda zai gifta mai yanzu kuna zama wani su zama dafa duk wanda ke tare da allah a kowane lokaci allah na ba shi kariya duk da kasancewa kowane ɗan adam yana da mala'iku da ke tafi tare da shi amma duk manzanni kariyar da ake ba su fiye da kariyar da ake ba duk sauran al'umma ne duk sauran mutane ne ki ne ba gwamna gido da 'yan sanda da sojoji da wani na waɗanda ka fiye da su suna ba su kariya duk inda zai shiga a wawan mutum na rana duk da uba ne da ya hange shi ko kuwa ce ba a ba su wannan kariyar da aka bari amma kuma mutum ne kuma mai rai da kowa ke da rai mai mutuwa da kowa ka mutuwa wanda zai tsallake ba abin da ubangiji ya sha ta mai amma duk da haka ga irin kariyar da ake ba a matsayin yana gwamna shugaba da jiha to ina da manzo daga wurin allah sai allah ba shi kariya kariyar da allah ke ba shi ‘yan sandan ubangiji waɗanda ba mai ganin su amma su suna ganin ruwa kar yaya za ka yi ka tasan manzo da wani abin da zai cuta mai alhali yana nan tare da masu kiyaye masu ba shi daga wani Allah saboda haka mu ga kai da yi Allah ce da kuma haka za ku yi bayani ya dai mai fanti a mazo da kuma amshida mala'iku masu canjin aiki suna nan tare da mu ko wani mutum yana da waɗannan mala'iku masu canje wani Allah ne ke turo su su zo su ba mu kariya sai ta tafiya tare da mu duk inda muka shiga in cikin lungu in za ko suna nan tare da mu ya ba suna ku suna kiyaye ɗan adam min suna ba ta adam kariya min amna yi da umarnin ubangiji waɗannan mala'iku shaye mata da ya kuma mata lokacin sallar su bahin da lokacin sallar da aka suke baye a aiki a lokacin suke canja aiki waɗanda suka zo da sallar su bahin suka aiki aiki yanzu aka tura nan tare da wani suna ba da ba mu kariya ta inda za mu yi kara ƙarshen da rana ya za ta faɗi zai su karo wajen kai ta kuro inda ta faɗa da zarurutun da aikin ke nan ta fi halata lokacin da mai ba sai Allah san ya kunya su karo su ne ke yi da bai ta faɗi ba ita kai da ba ta na gafa a duka za ba ai da na fata ba abin nan da ke gafa a cikin ba ya dai ganin gidan gidan amma mala'iku da kan da ke Wannan sai lokacin sallar da asar mala'ikun da za su kwana a cikinmu za su zo lokacin sannan da ana su zo su karbi aiki saboda haka da sun zo sun yi koma cikin na haka sai su tafi aiki waɗanda suka zo lokacin su bayan zuwa tafi aiki sai su taka su bambara sai Allah ya tafi mala'iku cikin wani hali kuka yi ko bayan yana lokacin da kuka zo kama aiki su ce ya Allah mun yi so cikin zallar da bayan to yanzu da za ku baro kuma cikin wani hali kuka baro su su ce ya Allah mun baro su zuwa kuna kallala mu samu kyakkyawan yabo a wurin alƙawarin mala'iku to yanzu muna sallar zubani ko da suka baro mu muna sallar la'asar waɗanda suka aiki aiki sallar la'asar su kwan tare da mu sai sallar zubani su ba zuwa aiki aiki waɗanda an ji aiki sun kwanta su taka su hau sama Allah ya tambaye su wani hali kuka yi ko bayan nan su ce mun yi su na sallar na haka su wani hali kuka baro su su ce mun baro na sallar su bayan akwai wanda lokaci mana ya kuka tare da kuna ba mu kariya saboda haka Allah na tsaye da mu bai manje da mu ba kuma ne ta ba dangi magani ba ce zai mai kake mu umarnin da ya bayar mu daga abin da ya hana kawai bukatar Allah ce da zai bukatar komai da gari ne mijin da Allah ba ki kina ne ne Allah ba an ji wa ba bai da bukatar mijin sai ki gane da mijin ki ta sa Allah bai aiki da shi in biya da kika mu, to da yi da cin waje ne ne shi ne Allah ka bauta mai ne abin da yake da buƙatar haka kai da nan in kuɗin da kike samu ko da haja da ka kalla Allah ba aiki da shi ba da yake da mai haraji ke yan kuɗin da yake zamu ba sai sun ga fiye da miliyan goma lokacin da za ki yi da jama'a. in ba kai haka nan ba a to zai fi ta da ne abinda Allah ke nema in ya ce yi ki yi in ya ce bari ki bari kawai abinda Allah ke da bukatar ke kuma haka nan ya faru kika haka kuma ya biya miki bukatun ku a duniya in kika je lahira kuma ga aljanna ta Najeriya to har yanzu da ke cikin ba saboda ka sai uwa wurin wata wa Allah wannan ke jin da Allah ya turo mala'iku ne yake sa suna ba shi dariya liya'lamu domin Allah ya gani a bayyane mutane ba su gani an cewa shi manzon nan da aka turo kan ablahu manzannin nan lalle sun isar saka sako sun isar da mi risala da rabihim sakonnin da su wa a hawa bima da dangin kuma allah ya zagaye da ilimi da duk abin da ke tare da su su waɗannan manzannin ya sa halin da suke sannan wa a fa kullum yakin adada kuma Allah ya lissafi komai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya abin da ke koyuwa ga wani kake boye zan cikin naki ki je ki aikata na ki da Allah bai gani ba ke yi ƙarya shiga cikin rami ki je ki aikata Allah ya gani sannan a faɗa ki aikata Allah ya gani in min ki aikata ya gani ko kuma ki aikata ya gani wa asa kullum ne da ya yanzu a tambaye mutane wa annan cikin makarantar ka in ke shi za a yi baki wajen da yin abin da a cikin makarantar amma ki ana samu da wata ala ka ha an kai mai sunayen waɗannan halittu magana ta yi wani duk gaba da yanzu an kai ma an ba Allah da sunayen adadin waɗannan halittu makarantar sahaba wurin yau sha tara da wata ramalana an kai sunaye saboda haka kuma Allah da wa ta'ala ba abin da ke dogara gare shi Allah ta malaka da alheri mun yi kwantar da mai tambayoyin kuma ga tambayoyin yau kuma saboda ka zama kuma koma ga tambayoyin yau abin da muka karanta sai dai Allah ba mu da ke cikin kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi min ya yayi cikin zubatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka malam da mafi cikin alkhairi da masu sauraro baki daya da tambayoyi na mamayo kamar haka a wannan ta ce ba na don allah a rika tura 'yan hizba cikin hall saboda waɗanda ke cikin hall ɗin nan suna surutu ba su barar ajima tafsiri da kyau suna zan malam ya yi magana kuma a tura ainihin ba wani ba ainihin ba za a tura ba kowane musulmi ɗan jin faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi ku munkaran falo a yi ku biya ne duk wanda ya ga abin da ya saba mu musulunci domin abin da za a sa hannu ne a gyara to ya sa hannu ya gyara ko kuma ya ta abin da ake wannan ɓarnar da shi fa'ilam ya faɗi farin Sani. a haka nan bai yi wa gare shi su da sa baki na shi magana fa'ilam ya faɗi farin aljihi in bai yi wa ma shi magana to shi nuna jin ciwo ga zuciya sai sannan shi bar wannan wurin saboda haka duk waɗanda an nan ta hall ko wacce da ɗaukar maranta, na cewa za ta haɗa kuru. babu shakka na su akwai waɗanda ko wani lokaci cikin duk kullum cikin waɗin da suke zama ina su waɗanda haka nan su su zaɗa shugaba a cikin mai waɗi ɗari mai tsawatawa wanda kuma da ta tashi ta miƙe da ke san cewa ko ga wata tana lafi da an ji mai tsoro mai tsoro da ke mata da ke da gaba da Allah wacce cewa Allah ba su surutun nan da saurari da rana to wannan haka nan za a samu shi ku duba adadi mai yawa ɗan hizban da za a ka duk gaba ɗaya sahaba ɗan hizban da aka gare mu sannan ji a watsa mu kan da kwansu da kwarfukan su duk da ɗaya ba su da Zama saboda haka kowace da dauka cewa ita ma ɗan hizba ne mai tsawatawa idan aka yi haka nan to za a samu zartarci sannan masu surutu su ji tsoron Allah su sani cewa karatu ya kawo ba surutu ya kawo ba idan surutu ya kawo kina surutu za ki koma gida ba tare da ladan karatu ba abin da ya kawo ki mai da hankali da ne sai ki samu ladan da gidan ki da ya turo ki da ya ba ki damar zuwa ki ba ki samu ladan wani yayin da suka baki damar zuwa su masu mamalalar amma can ta wata fi abin da ya kawo su ba saboda ka ke ba ki samu lalan ba ba ya wata da baki damar zuwa ke ja mu kanki hasara ke ja mu hasara saboda ka mutu ba sai Allah Na'am sai mai tambaya ta gaba ta ce malam mace mai juna biyu sai yi amai har sau uku ko akwai azumin ta amai zai lalata azumi da ai amai an halar an tobar a kurkure baki shi ke nan da ake gaba da azumi kada a yadda a haɗe wani abu wata ta ce yanzu masu shigo ga baki to kada yadda wannan haɗe da kuma haɗewa to nan da azumi ya shi. ko min girman a nan? Eh, sai ya kurkura baki ci gaba da azumi na'am tun kana ya tambaya ta gaba ta ce mana eh, miji gare ta shekara 24 amma ba garin nan take ba kuma duk sanda za ta je ganin dangi bai ba ta kudin mota sai dai ta yi rance tafiya sannan bai sai mata abin kwaɗayi da ita da ƴaƴanta kuma ko shaguna guda uku a gare shi mana tana iya ɗibar kuɗinsa domin ta yi lalura da ita da ɗiyarta zuwa ganin iyayenta wajibi ne ba ta kudin mota zuwa ganin iyayenta da kuma tsarabar da za ta kai iyayenta wannan ya danganta da mutunci da kuma mutuntawa duk da mai mutunci tunci shi ma yana so a mutunta shi saboda ka mutunta iyayenta wajibi ne sai har sai ta da su kudin da je gani iyayenta ba daidai ba ne in ya ke ba kuwa ya ba ki ne ban ki tafi to shi ke nan sai ki haƙuri ne ki haka ɗan ki rance da ki ne. kan ki yarda ba ki je ki ga iyayen ki ba magana ba ɗan ƙwalama da kike zai ba ke da fiye da ƙwalama to nan ba ki da damar kiwon dukiya sai zan ɗan ƙwalama yana ba ku abinci ne yake a tsaya nan idan kwalama kuma da bai ba ku kitai mai magana tsakanin ki da shi har lokacin da allah ya tuka mai haka da ya zayyana ba tsakanin mini da mata wasu dabaru da ita mata za ta yi in sai amfani da su domin an ga abu ga mijin da so wasu ba sai an faɗa mana wasu kuma sun sai an faɗa mana domin ina gaba gari ta na amince da su da halin da yake cikin mijina da mijina waɗannan dabaru da sha'ar wajen za ku bani domin in warware wannan matsalar in ya zo ki kira da magabatanki da abokanki za su zari amma kake yarda ki amfani da shawarar da za ta cuta wa mutum duk wanda ta baki wannan shawara sai ki rauni ta shawarar dai da za ta tsara wa mijinki za ki tsara miki ta goma shi da miki wanda zai za a yi cewa to lalle ne ya kamata ya kula da shi ne waɗannan yara wanda za su yi akwai ayyuka waɗanda ba na dole ba mai mace jin da ya bila ta yi mai kina ba ta yi saboda haka shi kuma samun ruwa ta shiga cewa ta ai dole na da shi ma mai yi idan ya kasance ya san kina wanke mai zuwa gida ba ki tashi zuwa ganin gida ke zuwa ki kudin zuwa ganin gida don sai ya sai ya gani zuwa nan da ka wanke mai inda wani wanki da kuka zai kai nan kudin zai kuma kina da lokacin da za ki wannan aiki sai da cewa ya ce ba ki ba ɗan wanki da kuka ki ba wanke mai dai. iya zo shi shi kai wajen buga a wuri ne kenan ne mai aiki to kulawa da irin waɗannan abubuwan da ba dole ba to su ne ke ƙara wa jikin goma shi da mijinta ba zuwa wurin boka ne ba saboda haka mata aure sun kuta magana san hanyar da za ku ku jawo hankali da mazajen ku zuwa gari Allah na mamu ci gaba da sai tambaya ta gaba da ce mana duk shekara tana fitar da mudu bayan an sha ruwa saboda ba ta da lafiya ba ta iya azumi amma tafiya ta kama ta malam shin tana iya jin da mutum duka ko ko bari za ka yi ta je can inda ba tana sannan in an shawa ta zirga. da wanda zai yi azumi gaba ɗai ko da ya zama kullum a gaba da abinci ga ne har da an zama azumi ko kuma a bari sai nan da zama a jin tsawon mudu talatin a ba miskinai shi ke na an gaba ko kuma tun warko na duniya ne kada an san shi ke nan an gama da wannan ne kada an ya kai har an gama azumi shi ke nan kuma rai ya kai kuma sauran da ya saura wanda azumin ذلك لم تبكيك أرجو فيا زوجة وتلك babu bambanci tsakanin wuri da wuri duk inda take in ka jinda wannan komar ne wallahu a'lam to kamar kullum ne da yawa sun rubuto neman addu'o'i akan bukatu daban-daban eh, sai wannan ta ce mana tana fara addu'a tana da ‘ya'ya su bakwai amma eh, kishiyarta ta ce sai dai diyar nata su tabbata amma ba su aure abin yana damunta da ɗan uwarta har ma makwata ko an zo ana san su sai ta yi ta faɗin ciki sai abin ya watsa ta yi ta yin murna eh, tana neman malam da taimaka maka da addu'a babu abin da ta iya yin ba roƙon Allah ba. To da ci gaba da roƙon Allah da kuma yin sadakoki duk wasu manufofi da ake zuwa gare su Allah zai maka kariya. Sannan idan lokacin abu ya yi to ba mai hanawa. in dai Allah ya ba ma abu lokaci to in ya ba mai hana kamar yadda kuke cewa um, kowa na mazuru kowa na dawo ko dawo saboda haka a ci gaba da rukun Allah sannan ita da zai wannan Allah na da kuma yana ganin yana da iko ya mata duk abin da ya ga dama amma dai ya ta har sai ranar alfiya Allah ya mana tauki Sosai na tambaya ta gaba, ta ce malam tana da mura duk ta yi kaki zai gini ya hito cikin wai maskiya mai babu azuminta ba gaskiya ba ne azumi ke karewa saboda abin da ke fitowa sai dai saboda abin da ke shiga na hajje wani abu ne azumi ke karewa amma in ji tafiya kai to azumi ke karewa saboda haka azumin da daidai ne sai dai tafi da magani na wannan jini da ke fitowa tare da mura na ita ya tambaya mai bima ta ƙarshe ta ce malam ta bar al'ada shekara bakwai sai jiya a ƙwalta ta tashi bayan an sha ruwa sai da ya kama makarkata sai ta ga jini malam menene hukuncin da za ta bari ne idan ya kasance wannan jinin ta tabbatar da cewa jini ne na al'ada kamar yadda muke wajen muku ga nauyi da wari da kauri to wannan za a ce jini ne na al'ada amma kasancewar al'ada ta ɗauki mata na shekara bakwai wajibi ne da ji da gani domin abinci ne lafiyar ta domin samun karin tabbaci na cewa jinin na wani jinin ne shawarar da za a ba ta kenan yan kuma jinin ta ga cewa zai da kama da na al'ada ta zarar da lafiya ne amma duk da haka ta je da gani ne wallahu a'lam. Kautar ta gara mai kawo a yau ta mana ana iya rubda zakar yau da kai eh, ana aikin gida in ba su da halin fitarwa ko mutum yana iya barinta in bai da halin yin ta ana iya maimaito wannan tambayar gobe domin a karanta ta ba cikakkiyar ma'ana eh, sai wannan ta ce ta ce mana hukuncin sarakun nan da in aka kawo ma matar kansu alkhairi saboda ba ta da sai su aishe su hana mutane daga kuma matar da yanki matar ɗanki yanki ce saboda haka alherin da aka kawo mata bai kamata ce da an ce ba idan har ba ki da kuma kina da bukata ki faɗa matsayin ki da ni ba mutunci ba ne abinda a kawo ma mata ɗan da ke amshi ba mutunci ba da ba su taimaka da mutunci ba ita matar ɗiyar nan ba matar ɗan nan ta ke ɗan ba sanya hali gare ta ba ba ta ba ki wani alheri na aka kawo ma ɗan ko mutuwa zai sai dai ki mutu amma ba ta ba ki sama ce da samu ba kishin da zaki ko kuwa a saboda haka yi haka nan ba daidai ba ne in ce ba ki ba ta ba wanda ya sa an kawo mata to ku ci bar mata abin ba ina kina da bukatar wani abu cikin ne biyar ki ta wanda in ina miji murna abin da ya wuce aure amma da Allah in da shi nan cikin murna da ta yi daga shi ne abin da za yi ba shi ke nan da kuma ta fasa ma hmm. ta wannan ta ma ta ta da an mata kaza gida sai ce wani wani gida ta shigo gidan nan ko wani na shigo gida ya kawo shi me ya kawo me kawo da shi yana ya dake ya zo masu tsari halar wanda ta ta shigo halar me ta kawo wani kawo da in ya zo ta wani abin da ko a ƙarshe a da ya kawo da ko wani abin da ta kawo ko ɗan da bai kamata shi ne haka kama ba ne ba saboda haka don Allah a zan da zai maka mutunci mutunci madara da za su da aka ce shi ke nan Allah ya haka aka ce mutu da hawan jini Ni an kai ɓansa da hawan jini? Oh, olsa da hawan jini ko ba da ba bayan cuta. Kuma da ta zai makar da mutunci ba a ce ba ta wani sarai. Kuma a ce ba ta hawan jini. Ita ba ka daga wa da zafi da sarar wanda haka ba sai ta sa sarar ko hawan jini ba. Ko kuwa ko da ta wata wanda. Ai kan san tuya zuwa ne. Eh? Tunda da bai dace a cikin ba abin nan ko mijin da eh, abin nan an sa ko ba ya ba. Bai dace da rashin mutunci rashin mutunci ne ta ce ba eh, to ku ba sarafan ne ku ba sai ku shiga da ce ku da Allah ku yi da idanun ku eh, ku ba ne ba ne yaran su sakata eh, su wada su ji daɗin ku lokacin ku ya wuce awo saboda haka ku dafa gare ku kuma ku ɗan ji daɗin da an nan yanzu an mafi haka na sai a ji daɗin an yi mata suke to inna na na wallahi ban ci ba tare da inna ba sai da ci ba da dawo ni sai da sai a ji daɗin zama yin haka ne kamata kuma matan ya kun samu abu da ana kusan da yan mace in nan kusan kusan kusan lanta eh. ruwa ba ta da ruwa ba ta da ruwa ba ta da daɗi saboda haka kuna musu ruwa da lokacin ne ba za su samu mutum amma ba a kuma tsoro ba sun san abin da kuka samu tun da kofar a abu ya ke dafa ba shi sai yawa sai ke yan baka to me yadda sa ba ta sami biyu amma kwanan yan da ya kawo sai ka da ya canje mafi yan mata to ba zai ta sami biyu ba Allah ya kawo akwai masu rubuto tambayoyi suna turowa kai tsaye mafi yawanci ma'anar ba ta fita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 Allah ka rufa mana asiri azumin da mutu ciki Allah ka sa mu zama lafiya Allah ka sa mu zama da lafiya Allah ka amsa mana abin da kuke baya da wanda muke yi da wanda za mu yi nan gaba ya da alamin ya Allah muna roƙonka azumin da muke ciki duk alkhairorin da muke ciki Allah ka amsa mana karatun Qur'ani da muke Allah ka amsa mana salloli na fadila da nuna fila Allah ka amsa muna sadakoki da ake da muniyoyi daban-daban Allah ka amsa kuma ka biya bukatun ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ɗan yaran mu ɗan ƙananan matasa Allah ka musu albarka mazan da matan su Allah ka musu albarka wayanda an jarirai da matasa matasa da mutane da samari don Allah ka musu albarka Allah ka ba kowa aikin ya rabbal alamin Allah ka ba su aikin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙon ka mutane waɗanda ba a kame ba tukunna Allah ka ba su masu kami na gari Allah ka ba su masu kami na gari Allah ka ba su maza na gari ya rabbal alami ya ana muna roƙon ka kamin baki ka sa an wanki kudare duk waɗanda ka halatta su har ba santa ya rabbal alami ya Allah sa su waɗanda ba su da armi Allah ka ba su yi yi yi armi Allah ka ba su yi ikon armi Allah ka gode mu sannan aure da za su samu don su samu ikon yin aure Allah ka tsara musu mata na gari ya rabbal alamin Allah ka tsara musu mata na gari ya rabbal alamin ya Allah wadanda ada juna biyu ka ba su lafiya ka kishe su lafiya Allah ka ba su lafiya ka kishe su lafiya rabbal alamin idan suka haihu kuma Allah ka wa abin da aka hawa albarka rabbal alamin iyaye mazajen su kuma Allah ka ba su ikon ɗaukar nauyin su Allah ka ba su ikon ɗaukar nauyin su